gobe ya ɗauko wannan laifin jibi ya ɗauko wancan laifin ya kasa tsayawa a murida. na farko akwai wani abu da yake ɓoyewa shi sa yan cult ba a fita daga cult saboda me saboda zaka tona musu sirrin su to saboda haka ni kuma tunda misali na shiga cikin gwamnati suke ganin ga kuma sensitive position din da na rike saboda haka wannan abin da suke gani idan aka kyale ni ba tare da an nemi wani kashin kaji an yarfa min ba wani abu ne wanda yake zama danja a tattare da su ai ne kawai ake wannan abu me yasa ake ta fito da abu daga wannan sai wannan din daga tsarin doka ka manta oda an ba da oda afan oda oda uku ba wanda ba su balla ta ba kawai saboda dai sun ga cin mutuncin mu. to amma misali kana so ka ce kenan wato ba ku da jituwa tsakaninka da shi wanda ke shugabantar ita wannan hukuma duk da a baya ya yi aiki a ƙarƙashin. A ba na son mu shiga wannan. ba magana ce da cuce ba ai kaga tunda na bar gurin kuma tunda na bar gurin misali ai zaɓin sa ne har yanzu akwai wanda suke ba amala da ni duk da ba wai lallai ne mai magana da su ba amma akwai mutanen da duk abin da suke shirya a gurin na ana kira na gaya ai yanzu abin da zai baka mamaki cewar wai abin da suke so su yi shine wai the same hukuma ce take son ta kirkiri wani abu ta kuma kirkiro shi ta furta magana a kansa ta ce a ai mu yayi kaza saboda kawai wannan takardar da gwamnati ta rubuto take take cewa take cewa ai takurin da zaki to abin da zaka lura da shi Aliyu a nan shine abu ɗaya ne me yasa yanzu gwamnatin take ɗaukar waɗannan matakan inda misali gwamnati ta fito ta ce a ai wannan abun mu huyi saboda ya ki karba akawuntan ne aka kai shi majalisa majalisa ta ɗauki ta dauki majalisar dokoki ta dauki mataki yau da muna da wakilan majalisa waɗanda suka zama wakilan al'umma wakilan da suke iya tsayawa su kare haƙƙin al'umma kuma wakilan da su iya kallon al'umma eh, fiye da interest su da ba za a kawo wannan gaba ba an zo an ce a wani ya faɗi laifi ya yi laifi an kawo muku ƙara an ce wani ya yi laifi laifi kaza a wajen aikinsa ko makamancin haka sai ku duba gani me yake yi wa al'umma wanda al'umma suke suke bukata that is number one sai kun duba sai kun duba interest din al'umma number one number two kuma sai ku yi masa adalci shi karan kansa menene wanda za a iya bashi fair yana shi da muna cewa fair yana sai su tambaye ni kai ka ki karbar accountant me yasa ki karba ni kuma ina da hujja bisa doka dokar ta kafa hukumar dokar da ta kafa tsarin da sauransu sun ce ai wanda na kawo ɗari mun ne mu ɗauka ɗan cikin gidana ne na kawo in ba wani laifi ka kawo ba akwai abin da muke cewa presumption of regularities duk wani lawyer ya san wannan in ba wani abu ka samu contrary ba duk abin da kai za a dauka cewa daidai kai sai an samu abin da ba daidai ba to amma kaka lura da abin da suke su abin da suke so ni mu yi in je in yi proving innocence ina ni kawai an yi condemning dina tunda misali ga tsarin da muka ce a zo a gyara muka kamanta duk rigiman nan tsakanin da gwamnati. duk rigiman nan tsakanin da gwamnati. duk rigiman nan tsakanin da gwamnati. because gwamna Eh, mun dai fara bincike gab da lokacin da muka fara bincike sai gwamna ya kira ni sai ke cewa da ni an ce masa ina bincike a rebanu ina bincike a kansa sanda sannan muna bincike a wasu ma'aikatu guda biyu sai ke tambaya ta me yasa muke wannan bincike na ce a da farko dai na kansa sasanta kai ka gaya kai ka gaya min kai ka ce da ni cewar wato wato wato an yi inflating ana ta kawo abin da ake cewa variation kan sosanta so da akwai akwai lauje cikin nadi kuma a cikin magana wallahi azimi shari'a ni kuma wannan dalilin yasa na bada instruction na ce aje a duba maganar revenue akwai yan sticker da muke kakkabawa duk wanda ya zo gaban ka sai ya ce ai ana yin wannan abu ma a state sai muka je sai muke neman waɗanda suke yi a state sai muka ga cewa akwai kankanoni da ake karawa musa da ake sawa kamfanonukan nan ba sa wani effort ba wani effort kamfani ne kawai kangaru kamfani da yake kwasar kuɗi in an tara naira goma zai ɗauki naira talatin misali to ba wani effort duk kuma bincike mai nuna cewa babu effort sai muke so mu san su waye kamfanin ba ku san ba masu kamfanin nukan ba a wani lokaci da kuke wannan eh, bincike ba mu sani ba daga baya ne kila muka gano su waye mailing din su da wani da wani da wani da wani to kaga wannan karara aka sa na dropping wannan investigations shi gwamna ne ni da shi ni da shi ni da shi ni da shi ya gaya min yace ne aje investigations na kuma rubuta takarda na rubutawa ma'aikatar revenue takarda na rubutawa ma'aikatan da muka rubuta takarda muna neman information muka ce su bar wannan information ko nan duk da kimiyya sun da su kaga da hakura kenan tunda an baka umarni cewa a da ka ba ci gaba tsawo baya wuce kai alaji tsawo baya wuce kai executive power ta gwamna ta fi komai ka gane hmm. abin da yayi shine na farko a wannan ya karya rantsuwarsa na biyu ya karyama mutanen Kano cewa baya shiga aikin aikin hukumar a baya ma akwai abubuwan da na resistin amma a wannan na gani body language ɗansa baya son a yi kuma na gaya masa na ce daga ran da ka gama ka gaji da aikin da ni gaya min zan tafi kuma wai duk rigima nan da ake mene ba na aikin nan an sa wani ya aje aikin nan baya yi baya binciken ba kuma wanda yake iya kama yau SSA wannan hukuma ba ta iya kira senior special assistant na gwamna in kaga an kira mutum ɗaya tak yau bukatar gwamnati ce ta aka kira shi har wannan kes da suke na shari'a court ai mun sani to amma ne amma kuma da ke shi kenan sai aka zo aka yi wannan bayan wannan sai suka cewa tunda na fara taɓa wannan abubuwan ba su da comfortable ba ba su da comfortable da ni ba sai suka ɗauko waɗannan waɗannan waɗannan maganganun idan tunda kafin kai mana bari mu fito mu faɗi laifukan ka in ka ɗauko abubuwan da mamu da yake magana yana ɗaɗɗauko abubuwa ne ya ce a ah, ai akwai kuɗi kaza an kawo kaza waye shi da zai san me nake yi bari ka ji wani abu shi darakta ne commission ce kuma commission din nan shi ba commission member bane kuma bayan ba commission member ne ni kuma ka dauko sashi na 19 na dokar ya ce ni zan yi approving chairman ne zai approve in the right approval by the governor to dokar hada gwamnati da chairman suke zama approving authority duk naira goma idan gwamna ya approve idan ni idan na yi approving sai wanda gwamna ya approve sannan barka jona abu in yana cewa ai hukumar an turo mata da kuɗi kaza amma ba ta kaza ba ya je ya bincika kaf ya ɗauko takardar da aka taɓa bayan naira naira miliyan miliyan saba'in da tara da wanda muka biya yaran yan campus france. yan campus france akwai phds a cikinsu akwai waɗanda suke yin masters a cikinsu yan campus france eh, akwai waɗanda yanzu suna kwankwasiya saboda saboda abin da muka yi musu kwaban su bai bata ba amma ba rubuta takarda A ba takarda A ta ba rubuta ba saboda me so a to saboda ina son gaya maka gwamnati ya yarda da gurin ya yarda cewa ba za mu ci abu ba za mu ci amana in kafin wannan ma akwai personal activities in gwamna wanda idan an gaya masa kuɗin da ake sawa ni in yi pretended lokacin da aka zo zabe da aka cinye masa kuɗi da ya bada kuɗin da aka cinye masa kuɗi waye ɗauko da ruwa da nake cewa ruwa ya ɓaci sai kwanan asali waye ɗauko wanda ya tabbatar da cewa wannan logistics din ba su ɓata ba in na gaya maka kuɗin zaka mamaki naira miliyan ɗari bakwai da hamsin anti corruption har na shiga har na bata bata karɓi wannan kuɗin ba yana ɗaukar abubuwa da yawa yanzu akwai abubuwan da na je sanin na je CID suka nuna mu abin da na gaya sai ya ce ku kira gwamnan ya zo ya tsaya ni da shi zan masa tambayoyi akwai abubuwan da zan yi akwai abubuwan da shi bai sai sani ba yanzu misali kamar ta corruption shikenan zan zo kai ne kake bada kuɗi za mu zo mu bincike a wajen ka sai rubuta ka da a da Allah gwamna ba mu kuɗi za mu je bincike Aliyu Aliyu za mu je bincike Aliyu zai zai Ali Ali Aliyu zai kaza a turo maka takardar ba milikin din secret din ba ai agency ce is is is is is is a regimented organization kamar abin da ake cewa wata agency kamar security organization ce ka ce wai duk abin da kake sai ka ganshi karara kana rubuta takarda wai kuma so yake mu ya zo ya prove ne innocence sa ba haka ake ba alaji to amma barista muhimma gajiri mun gado mutane da yawa na ganin cewar irin kauna da soyayya da gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya nuna maka lokacin kana ita wannan hukuma da baka maki wajen gudanar da ayyuka wajen har gyaran wannan hukuma an ga cewar a shekarun da aka yi ta ba a taba samun wanda ya mata gata kamar ka ba ta ƙarƙashin gwamna da ta Abdullahi Umar Ganduje sai ake gani cewar ka butulce masa kuma kamar ka ci amanar sa da ya baka baka gani wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ta biyowa baya hato ita ganduje ba take cewa ganduje halarci ba zamani eh, eh, ko nasa wai suke cewa wai wai wai wai wai wai wai kare mutunci baya nufin butulci da wa suke da kwankwaso kafin ganduje ba wannan mukamin waye kawo shi da shi gwamna kuma aji wannan ka ɗauko maganar takara yau ganduje a zaben farko mutum miliyan nawa ne suka suka zabe shi ai akwai muhi a cikin sa ko kuma muhi dan Kano ne kuma kundin tsarin mulki ne ya yadda cewar a zo a ɗauko hukuma ba da aka bani hukumar ya take da aka bani hukumar ai mata ce kuma na faɗa a cikin wannan ni da kai na ce masa yau din nan wannan kuɗin da aka yi gyaran hukumar ya dawo da waɗannan kuɗin da aka yi gyaran hukumar wanda ya bada approval in ya dawo da shi shi wannan mutumin ya zo mu zauna mai lissafi ya ga nawa na a ciki ka gane shi wannan da yake ta wagula-wagula ya dauko ya ce kaza ya ce kaza nawa ne nawa a ciki sannan magana kana waɗanda suke wannan jira wanda kawai zai je hau facebook ya je faɗi magana bai ma san me ke faruwa ba amma da aka bani hukumar aya aka bani bayan na bata yayin yau ruwa ba san da na shiga gurin nan fire service ne suke kawo kawo abin nan za ka gama mu program din akan magana hukumar nan wanda ni kuma magana siyasa zamu yi ka gane ko saboda saboda magana magana nan da ake ne, hukumar nan ruwa babu babu a gurin amma sai da na tabbatar da cewa duk wani abu ba sa ba sa nema a gurin kuma kamar yadda kake magana mun yi wannan abin state of the art wannan mutumin zai je court din ma court din shiga office ba wanda ya sani zai tada inji zai wa duk bai damu da waye ya kawo wannan ba bai taba damuwa ya aka yi aka sai wannan abubuwan ba abin da ya damu sa yaya mu huyi yake yi saboda mai saboda sun masa alƙawari za su yi masa abin da yake bukata saboda haka bari ya zo ya ci gaba da cin mutunci sannan ka dauko maganar bari mu dauko ni halaccin da ne masa alaji ni aka fara zama da ni akan kesin bidiyon gwamnati kuma yau waɗanda ake zama da su ake shan shayi da su sun zauna a gidan nan suka gaya min cewar abin da ake bukata ne in rubuta under section 18 tura majalisa majalisar nan so ake kawai in ce ni ne ni mu yi mu ne muka yi wannan bidiyon da taimakon wani anti corruption na ce wannan na yi ba ma shi ba duk duniya ba zan iya kowa haka ba saboda tsari ne na zalunce shi su wane ne suka sa ah, a ga da su wannan ai su suna ji waɗanda aka fara yau munna cewar sun zama sun samu abin da suke so akwai wanda suke syndicate ne a gwamnatin ai kuma suna cikin gwamnatin kuma suna cikin gwamnatin har gobe menene waye misin link din muhuyi ne misin link din ni na fara buga masa waya na ce masa your excellency kai lokacin da nazo da aka fara maganganun da ma shi ne ba ma taɓa masa magana ba ina office aka saki wannan case video sai dawo gida nan ba dati saboda mun shekara uku muna anti corruption mun yi kokari mun yi bumin mun yi nisa na san wannan abin zai collapse kuma wani abu ne wanda ya zo sai ya rugurguza tsarin da muka ɗauko me faru na buga gwamna waya na ce da gwamna gani nan zan zo in same shi ai har gobe gwamna bai taɓa ɗare ta min cewa shi ba shine a cikin bidiyon ko ko ne a ciki ba har gobe bai taɓa ba kuma ni na fara gaya masa billahi da Allah na gaya masa ga inda bidiyon yake sai da ya ce min ba haka bane har yanzu akwai former commissioner na works Udil eh, engineer Udil in kuna magana shi ka tambaye shi yana a asakoro lokacin da na ji sanda na sauka a asakoro gwamna ni yake jira a ƙasa abin da aka yi mun tayi za a bani kawai tunkuɗa mutumin nan 500 million naira idan bayan dubu ɗari biyu da ya hau da na je gidansa ya hau ya sauko ya bani 250,000 naira in ya bada naira goma na karba akan kisin bidiyo Allah ya za a kanta kuma tsayawa ne tsayin daka me ce a zo a yi proving din shi daga ƙarshe me faru muna cikin gwamnatin gwamnati ya rika proving din kansa da kansa akwai abin da muke so sakamakon shi evidence sakamakon shi evidence ne misali lokacin da ya karba Ahmadu Bello wai ya ce mun karba a dan kwangila dan bogi dan waye na roka dan kwangila haka ka san shi ba in ka dauko dokar anti corruption commission ta ce relationship da dan kwangila ka ce a'a kana da relationship da dan kwangila ka har ka san shi har ka ce na bogi ne har waye waye akwai akwai akwai question mark a kanka wanda ka ce na bogi bayan nan ka zo inda ya turo ya rushe ah, asibiti a Kotoro kalmar da ya faɗa kuma aka ɗauka a bidiyo ni na ne zan prosecuting case na ina da strong case alaji sai yake cewa da dan kwange da kakku manta fa ni na bashi gurin nan ai na dauka dan goyo ne na dauka waye na dauka waye wannan mutum fa shi fa ake wanda ake waɗannan abubuwan shi fa ake zargin cewa ya bidiyon nan kuma duk kwangilar da yake yi a Kano aka bi ta aka aka rubo kin ta wannan lokaci ba ka ba traces ba so waɗannan abubuwan da nake ƙara gaya maka shine ni na yi gwatanta because da a wannan lokacin mun yi shaidar zir mun ce mun yi wannan abu ƙila da ba a zo gaba ma da shi iyalinsa ko wani dan barandan su zai rinka cima mutunci ba mu aje wannan akan magana kes din zabe da yawan mutane shi sa nake cika baki nake cewa wasu na cewa su kwaci zabe to wasu kwata mana Aliyu lokacin da ake yin zabe mu shi sa da nake magana cewar da zan maka magana akan cewar ah, da aka bada kudin scholarship ni na roka gwamna ne ya yadda cewar mun rike amana kuma muna kamanta amanar kuma yake ɗauko irin waɗannan complex cases yake bayarwa kuma yake solve kuma Allah ya iya mana ba kuma dan saboda a dan saboda kamantawa lokacin da aka zo ana maganar zabe ni da shi na buga masa waya ina ri mun ga aka buga mun waya da mu za mu yi social room social room din nan sai aka ce sai aka ce sai aka ce suka dauka suka yi shi a gidan gwamnati Africa House da ƙarshe me faru sai muka rika samun information ni amma kuma su observers waɗanda suka zo su mu gwamnati turowa anti corruption mu muka yi holding din wanda observers dai ba mai faru daga ƙarshe eh, eh, sai ina ribin gari sai aka buga mu aka ce cikin garin nan babu daɗi kuma waɗanda suke rashin kunya yanzu suke zage-zage a social media din naga abin da suka yi post akwai wanda ya post muna lidi na gaba ya janye a ai gaba sun ma kasa komai wanda su suke zagi yanzu a social media a post a facebook a facebook ba sa nan suna sun ga wasu inda suke ba to kai wannan rawa ka taka a wani lokaci shi ne nake so in ga maka ai ka gane mm. na buga masa waya na ce masa ka baro ganduje ka dawo cikin gari mu canza wannan narrative din because muna da problem amma bai da ba ya ɗauko waɗannan mutanen da suke cewa a su ne sai sun kwaci zaɓe yanzu sai sun yi waye sai sun waye gidansu su ya ce da su ime ke faruwa aka ja a aikar lafiya irin wannan uba confidence nasu aka zai gaya masa sanda na je gidan Dr. Gawuna yana deputy gwamna karfe biyu wallahi azim bacci aka ce min yana yana yi sai wajen uku sannan na shiga tiyan bashir ya shiga da ƙarshe muka je aka fara magana kafin a fara collation na kalli fuskar Dr. Gawuna na gaya masa ya gaya mana ai jiya din kayan da aka yi mana a Nasara wallahi bai sani ba kaya ba na kalli fuskar Abdullahi Abbas na tambaye shi ya gaya mana aijiya din kai da aka yi mana a gwale wallahi bai sani ba mai karfi wanda muke rigimar da shi wanda muka tsaya wanda ake abun da shi mutala garo shi ne kuma da shi muke zauna muna tabletin muna tabletin a nan cikin gida aka yi aka gama alhaji muka tsinci kama a halin da muka tsinci kama a wani lokaci wai kaji waɗannan mutane za su zo su rika ɗaukar lasfika suna gaya mana shi ma kawo su da yake tsaya ke ɓata lokacinsa akan yake wani yake wani magana dan me nan me za ka mai da a bari zaɓe ne a zo a buga mana duk yan kano ne mu kuma na faɗa na ce look system din nan tsarin nan shine legal order legal order din in the sense that wani wani system ne da muke masa biyayya yanzu na zauna a nan gurin an yi mu ba daidai ba na tafi kotu kotu ta bada order na dawo suna kokarin karya order wani kotu su kawo duk dan sandan da aka yi amfani da shi yake karya order kotu kansa yake karyawa duk wani jami'in gwamnati da ake amfani da shi ke karya order ko lokacin da suka rinka magana lokacin da su NBA suke cewa a ni ina karya order babu wata order kotu da na karya san zuciya ne kawai ake manipulation da shi tunda a lokacin ni kadai nake ni ne ni ni ni kadai ne one man army yanzu baka shi suna yi ba guda uku lokaci daya an karanta ba mutumin da ya ce musu ofan ba kuma ka isa ba in ba ta Abuja ba ita kadai ce muka iya file file content ga kai so haka in ka dauko lokacin da aka zo aka yi wannan abun daga karshe da muka zo muka tafi ana yin conclusion billahi lazi la ilaha illa mu hudu ne waɗanda muke cikin kabinetin a ciki waɗanda suke magana suke cewa za a yi wannan za a yi wai wai wai za a yi kwaci zabe ko za a yi ba su ma san me ake tattaunawa ba su ma sani ba to shi sa nace to zaben gashi na zo kwata saboda Aliyu duk waɗannan abubuwan illusion ne to ma illusion ne ina ya taya kake da tabbacin cewar a zaben nan na shekarar 2023 da za a yi a watan Maris jam'iyyar NNPP za ta iya kai bantanta tunda watakila su sun ga abin da ya faru a baya ba za su kwanta ɗin da kake faɗa sun kwanta a baya ba dole su ma akwai shiri da suke yi. To ai shi sa a lokacin misali me nake gaya maka da na ce zo mu canja narrative. Hmm. Ni kai na ban san magana na abin da ke faruwa a cikin Kano ba. Wanda ma alhamdulillahi a wannan lokacin ai gaskiya ta ta fito number one. Number two sun san capacity ina. Number three kuma abin da muke iya nunawa duk da akwai abubuwan da ni yanzu na yi nadama su. saboda duk wani abu da yake na rashin gaskiya wallahi al'azim na gurin sabance ne masu ba ne amma wannan abin da muka shiga ba wai ni ba duk wanda ya shiga wannan abin ba wanda bai dawo ba wallahi duk wanda ya shiga a ya shiga aka yi wannan issue din inconclusive ba wanda bai dawo ba yanzu ka kalli abin da ke faruwa wani. in ka ɗauke su isu su isu su su isu me muka ce yanzu ka bar na anti corruption ba menene ma na nemi mukami ne na nemi wani abu amma me muka ce tsaya mu yi abin da ya kamata ma al'umma tunda ai cewa muka yi mutanen Kano sun hada sun zaba ko kuma sai mutum mutum wannan ban na baka ansar maganar da ka faɗa ne na cewar ni na yi butulci ina so in gwada musu cewar ni aka yi butulci da yawa wani yana ganin wani suna gaya mace a wai me yasa kake bincikar mutanen da suka je bincike gwamna alaji akwai manzo sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iti an ba mu kiwo wani mutumin zai zo gabana si wani sai yayi fitsari saboda firgita sannan wasu suna nan suna inda suka dama sannan mai shiru sannan kuma kai tunanin zaka je kwanta a kabarin ka lafiya alhaji bayan wannan rayuwa akwai wata ba to amma duk da wannan suna ka wannan abubuwan da nake ga nake ga maka shine ni a gani na gwamnati ba ta wani bane ba ta individual ba ce gwamnati al'umman Kano ce gaba daya sannan bayan ni yanzu ai bayan ni an dauke wani an saka ko an zo ya bi ya yi musu biyayya to amma gurin yana wa al'umman Kano abin da ya kamata kamar yadda muke yi a gurin baya yi to tunda baya yi me muka waye asara al'umma ne suka yi asara to bayan al'umma sai to an ci na al'umma because al'umma ne suka haɗu suka zaɓi gwamnati domin a kawo wanda in ka ɗauko wanda ya fi mu kuma ni na faɗa tun kafin lokacin ba ma na yi laifi ba in akwai wanda ya fi ni kuma na faɗa a rediyo in akwai wanda ya fi ni a ɗauko ni a kawo shi a cire na sani. to amma wasu suna ganin cewar musamman ma tun kafin ka shiga tsarin kwankwasiya dinnan da jami'ar NNPP eh, gwamnatin jihar Kano ta yi amfani da kai sosai wajen eh, wato abin da ya shafi tsohon sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu. Shin da gaske ne gwamnati ce duk ta ɗora ka a wancan abu ka yi ko koya abin yake? To ka yi min wannan tambayar kwanaki ba so ka dawo min da ita ba amma ka dawo da shi zan ƙara maimaitawa. Ni a fahimta ta wannan kes ɗin mun yi kes ne wanda ya ji bincike da hukuma take iya yi. Idan kai kes har ka iya recovery ɗin naira goma daga waɗanda kake kes a gurinsu to ina ganin cewa bai kamata a zarge ka ba. a wannan kesin mun iya mun karɓi kuɗi naira miliyan ɗari ɗari uku da goma sha bakwai naira miliyan ɗari uku da goma sha bakwai a wannan kesin alaji ko makiyin Allah ya san cewa mun kesin da abin da ya kamata amma dan ya involving wani personality dama ita wannan hukumar in kana aiki a tattare ta, sai ka taka kafar wanda sai ka yi so many talks in dai ka taka kafar waɗanda suka isa ba kamar yadda wannan abin da ake min yanzu taka kafa ne ai yasa kake ake ake min abin da ake min to in dai baka yi ba wannan wani abu ne wanda dama baka yi abin da ya kamata amma ansa da nake bayawa a nan gurin bayan wancan bayan tsohon sarki eh, Muhammadu Sunusi na biyu ai wannan wanda yake sarkin yanzu ma ai mun bincike a lokacin sa kuma mun bincike mun bincike mun bincike su mun bincike su to su kuma wannan wasa ne su kuma wannan wasa ne sun haka mutane ne suke faɗa akwai sentiment shi dama ba sa ba sa ka aka yake wannan bincike ne aiki birgima hankaka da mm. ɗauka gwamnati ce ma ta sani amma abin da za ka yi shine kai wa mutum sharri irin wanda aka yi min shine laifi ai yanzu sai ka zo ka ce mu wuyi ya faɗi ƙarya ta yaya mu wuyi ya faɗi ƙarya ta hannun lauyansa sai ka je ka kawo mun daga Abuja sai kai ni kotu sai ka kasa ka zo a kotu ka je ka yi bin ɗinkinsa haka wannan ai sharri ne manufacture ne na fact amma ni yanzu ba wanda na kai kotu wanda na kai kotun ma misali sai aka zo aka ce don Allah don annabi zai dawo da kaza a janyo kesin nan sai muka zo muka janye kesu nan akwai shari a ciki babu shari so haka maganar waɗanda suke wannan in ma soyayya ce ta sa suke tsaga wannan maganar tsohon sarki wallahi ba san shi suke ba in san shi suke yi misali tunda na farko dai hukumar na bata fito ta yi indictment din shi ba ba ce kaza kaza ko lokacin da muka ba da recommendation waɗansu muka nema su zo aka ce ba za su zo ba ni kuma duk lokacin da ita misali sai na faɗa ko yanzu na ce anti corruption ba ta iya bincike na ba saboda interested party ce because duk abin da na ita ce ita ce kujerar a ita na zauna na yi kamar yanzu a ce masarauta ce misali ta ce masarauta ce ta ce bari ta zo ta yi mai martaba sarki shari'a masarautar Kano yanzu ai ba su da hurumi ba za su iya ba ka gane shi ana samun independent entity ne amma yanzu a wannan hukumar yadda take za ta iya bincika gwamna ta iya bincika matar gwamna ta iya bincika dan gwamna saboda me saboda independent commission ce kuma doka ce ta kafa ta amma wanda yake cikin commission din ko kuma ita aikin da ta zo ta binciki kanta ba ta iya ba kuma tsarin doka ne wannan kuma shi natural justice ne duk abinda kuma za a yi abubuwan da suke yi yanzu anti corruption ko kuma a gwamnatin Kano yanzu against mu magajirin gado is repugnant to natural justice repugnant abinda lawyers suke cewa repugnant to natural justice so haka maganar wani ya rinka ɗauko waccan maganar ya rinka kawo ta wallahi da azimi gwamnatin Kano ta amfani da ni ta cuci ta cuci wani ba kuma zan iya waiga ko yanzu ka bani qur'ani zan zan dafa da sani na billahi allazi la ilaha illa huwa ban taba zalunta wani akan kujerar nan ba shi yasa Allah ya goya min baya kai barin ga maka kai fada da gwamnati shekara daya da wata takwas kana zaune har yanzu sun rasa sun kasa hakura kuma sun kasa hakura gobe su dauko wannan jibi su dauko wannan kai yanzu kai mamaki ba a ce bayan shekara ɗaya da wata takwas a ce an zo an zo an an an an sallame an kore ka daga aiki bayan shekara ɗaya da wata takwas baka baka tambaye kanka ba so ina son gaya maka wani abu ne kowa zai faɗa dama ba su kuke ai yau shekara dubu da wani abu da bayan bayan zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam sai za ku masu zagin sa har za ku wanda suke dauko abuwa su yaɓa masa wanda bai faɗa ba wanda bai yi ba so ina gaya maka ba laifi bane da mutane sun zarge ni akan abu amma abin da na sani shine su waɗanda muka yi kes ɗin da su sun san an kamanta adalci kuma an yi musu abin da ya dace kuma daidai gwargwado a wannan kujerar na tsaya tsayin daka akan abin da ya jibinci al'umma To amma uh, honorable muhimmi magaji mun gado a matsayinka na yanzu kana tsarin nan na kwankwasiya. Uh, ya kake ganin zaben nan zai kaya za ta iya kai ku ga inconclusive ko kuma kana ganin cewar ba ma za ta kai ga wannan gaci din ba za ku iya samun nasara. To farko ko Qur'ani yana magana da masu hankali ne ma'abota hankali yake ce ulil alba a gan to wannan magana da zan yi da ma'abota hankali zan yi hankali yau in ka dauko Kano body language ɗin Kano babu abin da ya canza daga abin da ya faru mu ɗauka kai magana inconclusive kana magana 2019 kenan hmm. amma a wani lokacin sai ka duba gani tsakanin kwankwasiya da su gwamnati waye asara asara ta mutane asara ta goodwill za ka iya waiga yanzu babu kawo smell a cikinsu babu chief of staff alima koda a cikinsu babu kabirin rum a cikinsu amma su smaila ya tafi